mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International. Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake kasancewa a shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin wasu daga cikin tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a irin wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku tarihin shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar 19 ga watan Mayun wannan shekara ta 2024. sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. madalla. Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ta fito daga sani mai lange-lange waya wuri wadda ke cewa yana buƙatar a bashi tarihin tsohon shugaban ƙasar Iran margayi Ibrahim Ra'isi wanda Allah ya yi wa rasuwa ba da daɗewa ba. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tuntuɓi Dr. Adamu Muhammad Hamid ƙwararre kan yankin gabas ta tsakiya kuma malami a jami'a mai zaman kanta ta North Eastern University da ke jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zan zantawar tasu ta kasance. Shi a takaice wani mutum ne wanda yake na farko dai shi a